da yau barkamu da sake haduwa da ku a cikin shirin labarin namu na yau talata 28 ga watan mayu shekara ta 2024. soma labarin namu da ministan ruwa da kariyar gandun daji kolonel mai zama abdullahi wanda ya jagoranci bikin karbar da motuna 76 ya ma mahadisa da wata kungiya mai dafa ma gwamnati samar da wadatattun ruwan sha ta bada da kuma motoci guda goma da gidauniyar ceton kasa ta bada domin taimakawa wajen gudanar da ayyuka na kariyar gandun daji da kuma samar da tsabtattun ruwan sha a huskar karkara daga nashi waje ministan albarkatun noma da kiwo kolonel muhammad alhaji usman shi ma ya jagoranci bikin kaddamar da gyaran hilin gandari da za a yi na departamentin da rumfa a jihar maradi wannan ziyara dai na da nasaba ne da ba bada sammacin soma gyaran babban gandaran mai maraba eka 735 da ayyukansa za su lashe kudade tsabar har miliyar guda da miliyan 200 na sefa waɗanda za su tuwa daga jikin betalmanin ƙasa don kuma zaɗi muna nan bisa ga gandari na jambali inda za a sake mishi sabon salo tunda lokacin da aka yi shi 2018 zuwa yanzu abubuwa sun canza yanzu ana so a sake mishi sabon salo ya komo kamar yadda yake lokacin da aka yi shi za a kara mishi forage za a yi matarar ruwa wadda za ta hana ruwan gulbi su shiga a ciki za a yi duka abin da ya ɓaci a cikin wannan gandari za a sake shi insha Allahu wannan aiki yana cikin fasalin ayyuka gaba ɗaya na shugaban ƙasa wanda ya bada umarni na cewa duk gandarin da suka samu matsala a raya su don a yi aikin su yadda ya kamata na biyu kuma eh, ya ba da umarni na cewa a yi wasu sabin gandari na kimanin eka 20,200 don ku za a yi a cikin waɗin ƙasar nijar nan a cikin jihar maladi za a yi eka 400 sabi insha Allahu wajen harkaci makakai gaskiya eh, sai a ce alhamdulillah al'umma da dama waɗanda suka shirya tarbe na karama da ban girma ga tawagan ministan tare da rakiyar gwamnan jihar maradi kwantarola jihar na 'yan sanda malam iso mamman fitar da murnar su karara ga cnsp majalisar ceton ƙasa kan yadda suka ɗauki niyya ta farfado da wuraren noma su dai waɗannan ayyuka na gyaran babban gandarin na shambali an damka su ne ga ma'aikatar onaha tare da bisau da kawa na ma'aikatar bunƙasa tattalin arzikin karkara cewa da shi ne riral an gudanar da jawabi daban-daban musamman na barka da suwa daga bakin magashin garin madarin fami masaukin baki wanda ya nuna jin daɗin shi matuka kan yadda al'umma karkarar bali da ma kewayen bakin gulbi za su dara. a yayin jawabinsa gwamnan jihar maraɗin cewa ya yi lallai ne alƙawar da shugaban ƙasa yau an tabbatar da shi a wanda ya sara mu gare mu 'yan jiyan maraɗi sai mu ma allah godiya ma shugaban ƙasa godiya da wani alƙawalin da aka yi aka kai shi kuma yau ga mu mun zuwa ƙaddamar da aikin da ya ɗauki jawabi da zumar ba da sammacin soma wannan aiki na gyaran babban gandaren gaban taron al'umma ministan noma da kiwo alashi muhammad usman ya mika sakon hukumomin koli kan gaba birgidiya janar abdulrahman chani da gwamnatinsa manufar wannan aiki da abin da ake so a cimma a gaba ya ce ku sani noma na ɗaya daga cikin tattalin arzikin jamhuriyar nijar wanda ya zama wajibi mu bashi babban muhimmanci ƙara kaimi wajen kiran matasa a kai ku iya sani nan gaba kaɗan akwai waɗansu ekokin 400 da za mu gyarawa duka don ganin mun ci da kanmu da kanmu mun kuma samu abinci mai yawa a ƙasar ta nijar har mu kai ga saida ma makwabta a bisa hanyar sa ta dawowa maraɗi ministan ta da sa sun yadda zango ne a tafkin madarin fa da ke fuskantar tsotsewar ruwa nan take ministan ya umarci masu alhakin farfado da tafkuna a jamhuriyar nijar ɗan waɗanda ke cikin tawaga da tsauki wannan matsala da mahimmanci kuma su samu hanyoyin magance ta cikin ɗan takaitaccen lokaci a ci gaba da rangadin da yake ministan kasuwanci sai da asman ya jagoranci taron kammala rangadin bayan wasu ziyarce-ziyarce da ya yi a birnin da magana rakiya adamu da lawal usaini sun haɗa wannan rahoton daga da magana mai girma minista tare da tawagar da ke rufa masa baya sun ziyarci wannan kamfanin da ke sarrafa madara na darido wanda ya doshi kimanin watanni goma da ya dakatar da aikinsa dangance da hauhawar da farashin madara ya yi a idon duniya a wannan ma'aikata minista ya samu karin bayani daga jagoran kamfanin minista ya yi alkawalin cewa insha allahu za su nemo masu hannu da shuni don farfado da wannan kamfanin jim kaɗan tawagar ta kasance a gidan burodi na zainab da ke unguwar share zamna a wannan gidan burodi minista ya duba guri-guri inda nan take suka yi gwaji na musamman ga minista yadda suke sarrafa burodi an kawo ƙarshen ziyara inda mai girma minista ya jagoranci wata ganawa ganawa da ta hada shi da jagorori na 'yan kasuwa da 'yan kasuwa albarkacin wannan zama wakilcaccen hukuma na birnin da magaram isuf mamman ya yi barka da zuwa ga al'ummar da ta halarci wannan zama magatakarda na jihar da magaram haru mamman ya nuna jin daɗin shi game da wannan ziyara ta mai girma minista a nan da magaram a lokacin da yake jawabi minista da asman ya fara da isar da sa'an gaisuwa na shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa abdulrahman chani da kuma firaminista ali muhammad lamin zan ya jinjina a 'yan kasuwa game da yadda suke gudanar da kasuwanci an ba da dama ga 'yan kasuwa don bayyana matsalolin da suke fuskanta bayan ya saurari dukkan matsalolin na 'yan kasuwa nan take ga abin da mai girma minista saidu asuman ke cewa ku ina inviten ku 'yan kasuwa ku kama wannan a ta bisa ga wannan kuma a kama mutane sauki bisa ga abinci a kama mutane sauki don ka allah ya kama muna Minista Saidu Asman ya fara da bayyana dalilin wannan rangadi a jihar da magaram shine na umarnin da shugaban kasa ya basu don tattaunawa da al'umma sun tattauna da 'yan kasuwa don jin matsalolinsu sannan da ma'aikatan da suke ƙarƙashin ofishin minista diba da halin da suke tafiyarsu da ayyukansu da kuma sanin da halin da ma'aikata ke ciki shugaban ƙasa na ya ce a zo a ga mutane a shawara da su a ga duka cikin halin da suke ciki da shi da firayim minista lalle allah ya kawo ni nan zandar ka in zo nan na biyo tawa na zo maraɗi don duka dai inda an ka biya kawo matsala guda ce ta 'yan kasuwa mai nan zandar abinda ne rike gudana zuwa ga abin ya kama duka sarfiskin da a ƙasa gare ni na hwarin eh, da ya dabuwar abin ya kama bisa ga hanyar ma'aikata mun iska ma'aikata vraiment tsaye suna aiki sosai tare da mutanen gari vraiment abin zaman su dai na alheri da maikatan region kin duka na biyu shine abin da ya shahi wajen opvn nan wurin lalle na iske abinci sosai nan zandayar cikin mangaza kuma na iske motoci wasu na kawa wasu na doka za su yi ta su da zuka su su rarraba mutane sai a ce alhamdulillah sun doki alkawali wani abin za su sa hannuwan kowa da kowa duka duk inda an ka za a sa duka 'yan gari tare da suna za a komi kenan za a shi cikin ka'ida za a shi cikin sauki saboda abin nan ya kai inda ya kamata na gaya musu da ƙoƙarin da gwamnati ta yi na sa miliyara 60 zuwa ga hayar abinci da ya kamata a saye da ake da ma an saye tun da ayyana yana ta shigowa wanda za a kai matalakawa bana wanda yake ba taɓa yin shi ba sai ga zuwan ga don saboda shi na ya kamata a sa hankali ciki sosai da ya kamata don abincin nan ya tahi inda ya kamata Mube na muku a ƙarshe da mai girma minista Sojo Asman ya tabbatar da cewa insha Allahu gwamnati na tsaye haikan don bi duk wasu hanyoyin da za su bi don kawo ci gaba. Yau muna 28 ga watan Mayu ranar da aka keɓe ta sabga ɗiya mata a duniya domin waye musu da kai akan yadda za su kula da kansu domin kare kansu da wasu cututtuka da ka iya haddasa rashin aihuwa da ma matsalolin rashin lahiya. Ƙungiyar nan ta 'yan jarida mai kula da tsabtace ruwan sha Rejiya ita ce ta shirya wannan sabga. Usman Abdu Ibrahim, mamba ne na ƙungiyar ya yi ƙarin haske a kai. mu a matsayin mu na kungiya ta 'yan jarida masu fafutuka na harkar al'amari na ruwa da tsabta a nan cikin kasan mu ta Niger. Shagorori na gaba na cikin wagga harka ta abin harkar al'ada mun kawo gudunmuwan mutum shekara ta 2014 saman wani program wanda unifam ta, ta tallafa mana muka sa na saman haraka wannan a ƙarƙashin jagorancin gidan minista mai haraka da al'amari na ruwa da tsabta da ake cewa minister da hidrolik et la sama tare da don mu samu mu waye ma yara da mata kai saman wannan haraka a samu a shiga tsakani a san uwa da ɗiya suna iya zama su yi wannan zance tsakaninsu babu wata jin kumya biski ba abu ne na jin kumya abu ne wanda ya zama kamar a jikin mutum ne yake wanda ba abin jin kumya ne a zo a tattauna wannan zance dan ake waye ma yara da yan lakol da kawuna duka don su san wannan mahimmancin wannan abin to saboda shi ne yau mu muke ma mutane tuni da wannan abin dan a samu a waye ma mutane kai da wannan abu na wanda ake ce ma na wanki cikin wannan al'amarin ne muka samu muka waye ma yara da mata da mushina na gidan likita da na gidan koya lakwal duka muka wawaye musu kai da dubtoti kuma muka samu wannan zance na wanda ake ce na haila muka samu aka sashi cikin kundi duka na abin al'amari na ruwa na ƙasar niger sirtu cikin babban kundin nan na gwamnati wanda ake ce ma prozeya 2014-2030 muka samu aka sa wannan zance sosai aka yi magana a saman kanshi shi don a samu a gwamnati ta sa hannu cikin wannan al'amari don mutane a waye musu kai cikin wannan babban al'amari wanda ake ce na abin haila to jama'a masu kallon mu da sauraron duka duka a nan muka zo ƙarshen labarin namu na yau a madadin abokan aiki na da suka taimaka min ni da na gabatar da shi nake ce muku